A yanzu haka dai malamai da ma'aikatan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger sun tsunduma wani yajin aiki har sai abin da hali ya yi daga ranar Alhamis ɗin nan. Makarantun da suka auka cikin wannan yajin aiki dai sun haɗa da kwalejin ilimi da fasaha da kuma kwalejin horon malamai sannan da kwalejin koyon aikin gona. da kuma kwalejojin koyon sha'anin kiwon lafiya da dukkaninsu mallakar gwamnatin jihar Niger ne. Masu yajin aikin dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta gaza wajen biya masu bukatunsu da suka hada da na samar da kayayyakin aiki a makarantun da ma inganta azuzuwa ko kuma gine-gine a makarantun. da kyautata albashinsu da suka hada da na ƙarin girma kamar yadda wasu daga cikin shugabannin ƙungiyoyin makarantun suka bayyana a wani taron manema labarai. Eh, ni ne Adamu Aliyu Zakari, Chairman Committee of Union of Niger State on Tertiary Institution. Ire-iren wa'annan makarantun ne da muke da su a jiha-jiha haka akwai su a federal. Don wa'annan batun salari ya sa suna guje mana suna komawa wuraren da za a biya su da kyau. Albashin ƙasa bashinmu ya yi ƙasa bisa ga 'yan uwanmu wannan yaji aikin kun ɗibe wa'adi ne ko ko me matsayin shi ai da mun na dindindin ne mun janye ne wancan lokacin da su muka shiga wannan agreement to mun janye lokacin nan mu tausaya ma gwamnati an zo an waye gari su ba mu abin nan ina matsaya zai kasance tsakanin mu da gwamnati an koma ana a'a ba za a yadda ba nana baba haruna daga college horar da malaman makaranta kenan mina in fa ba a cika alƙawuran da aka yi mana akan yarjejeniya ba ita gwamnati ta sawa hannu to shi ne muke bi saboda yanzu kaga ana maganar sabon ma albashi to kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce ta goyi bayan yajin aikin inji shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku tsakaninsu da gwamnati cewar in an biya shoran za za a basu amma abin da suna yanzu suna abu ne a kan hanya. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalolin da suka addabi manyan makarantun gaba da sakandaren na jihar Niger. In ji babban sakatare a ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar Niger Alhaji Yakubu Muhammad Bello. to a memo da aka yi na capital project amma da kuma muna na mana bi ma na samu su filizin kuɗi. yanzu kawai ladi hakuri kawai za ku ba su kenan ba wani. wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar kwadagon najeriya da kuma gwamnatin najeriya ke tafka takaddama kan batun ƙarin albashi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya